muna yi wa wakilin kwamishina barka da zuwa muna yi wa wakilin kwamishinan education barka da zuwa mai martaba sarkin hausawan afirka ambasada dr abdulkadir ahmad labaran koguna phd fhnr icon sarkin hausawan afirka sardaunan agadas na farin cikin gayyatar al'ummar hausawa na ko'ina a fadin duniya zuwa wajen bikin zagayowar ranar hausa ta duniya ranar hausa ta duniya rana ce da wasu jajirtattun mutane suka kirkire ta domin sanin asalin hausa da hausawa nagartattun halaye game da ɗabi'un hausawa adabi hikima gami da sarrafa harshen Hausa. Masana da dama a fannin harshe za su yi baje kolin al'adun Hausawa da ma abubuwan da za su taimaki rayuwar Hausa da Hausawa. Akwai wasannin fasaha da al'adun gargajiya na Hausawa waɗanda za su ilmantar gami da nishaɗantar da al'ummar Hausawa. Taron da zai kasance a ranar 26 ga watan 8 na shekarar 2024 da misalin karfe goma na safe a filin wasan ƙwallon kafa na Sani Abacha da ke kofar mata. Allah ya bada ikon zuwa amin summa amin. Sanarwa daga ambasada Dr. Awal Muhammad ɗan madamin Hausawan Afirka.